muna cikin anwa'u muna cikin ashuhudu wa anwa'i shahadati wa ma ta'allaqu bi zalika wa ma alaihi wal mukhairin qazahar zukiya illa fi dadurati safar wa man bi akasin haluhu falaginan an an yuzakki wallazi qad a'lana bi halatil jurhi falaysa yuqbalu lahu shahadatun la yu'addalu Wa in ya kuma halin zukiya wa shi bukatan tujibu fi maɗu'iyya wa mudaulaƙa ma'arofu a yin oddila wala aka su wa ƙyanga ba fala wa sha hidinta Adeeluhu ba kaza ka ta jaririn mu bar zai yi ni? bihi biwa hidin filamarai ne ma'a? muna cikin bayani akan nau'uka na shaidannu da kuma abin da ratayu akan wannan sai ce wa ma alaihi wal muhaidin qazza har zakiya illa fi da durati safar shi ma wannan matsala kashe hudu ta kan wacce da muka kare ita ma mai kashe hudu wacce mun yi mai arba'atu a kasamin ko mun shigo cikin mai arba'atu a kasamin <coughs> to nan shaidannu mai ba da shaida watan ya kaso kashi hudu watan hali na farko dai man zahara alaihi wasu muhairin hali na biyu man zahara alaihi wal musharrin hali na uku wanda ya kasance majhuli na an jahilci hali ne babu alama ta alheri babu alama ta sharri hali na uku hali na hudu wanda kasance fasiki na tsinsa an san abin da yake dunna lahi bayan shi ka aikata abin ne bai gudun komai to shine hali na hudu to waɗannan kowane su za a bayani akan shaida ta to shi na cewa ma alaihi wal muhairin qazzahar wa man wannan da wasu muhairin alama ta alheri qazzahara ta bayyana gare shi to zukiya za a yi taskiya ta yi hadiran in shi na gida duk wanda kasance alama alheri ta bayyana gare shi to za a yi taskiya ta yi ga abin da shahi matsaloli na hukuku na mutane ko na mu'amala ko na tijara ko na abin da ya kama da wannan ko abin da shahi gida ko gona ko abin da shahi aurcewa duk dai ana kira ne shi ba da shaida amma hadirin sai in shi na gida in yana gida ana kira ne shi ba da shaida to kuma in ba da shaida ga sai ai taskiya ta yi magana taskiya tana ta yi wanda dai kasance shaidu ne adali barrazi sananne ga sananne ga alkali sananne ga mutane ko bai kusa ana sakiya ta yi sai a ce wani na wa a shirya ka sai ka ce wani a shaiduna sai ce shi dai wani ya kaza sai ka ce eh shi sai ya ce na kusan shi to nan sai a samu masu wanke shi akan cewa lallai hakika adali na in an ka samu masu wanke shi akan adali na ba sai ya halarci kotu ba in an ka ce dai adali na in ya zo sai shi ba da shaida kawai shi ta yi ta yi amma in ya kasance ba adali na ba zai wanda ya kasance ba sananne na ba alƙali bai san shi ba mutane ba su san shi ba to irin wannan bai ba da shaida sai gaban alkali gaban alkali aka wanke shi sai ya zo ya halatta ya ba da shaida sannan a taskiya ta yi a ce me kuka sani game da wanga gashi wanda zo ba da shaida ainihu gashi sai ya zo ga ainihin ya tsaya sannan shi ba da shaida in ya ba da shaida gashi tsaye sannan a wanke shi ko kuma sannan a soke shi an gane wannan to ma alaihi wal muhairin qazahar duk wanda alama ta alheri ta bayyana gare shi to irin wannan ana amsa shaida ta hadiran in shi na nan gida shikenan sai a ce ina wani a ce shi na nan gida ta ce shi kenan a shahida ta yi ai taskiya ta yi a ce me kun kusa ne game da shi adali na in kuma ya tafiya ta hayar da kasance makusance ta ta ba mun sance ta ba ce to ba a wanke shi sai in shi na gida shi in shi na gida ana wanke shi in ya tafiya makusanciya ba a wanke shi amma in ya tafiya mai nisa da kasance bayanan yana nesa kwarai ka zo ka kawo kara akan wani haƙi wanda haka biya da ka kawo ƙara akan haƙƙin da haka biya an ka wa ashe da ka kace kace malam abdullahi malam abdullahi na shi ya kaza a shaida ta to shi malam abdullahi dan ko da an ka bincika kila ya lagos ka ga ta ta mai nisa to na an samu a samu adalai su wanke shi gabanin shi taho an gane saboda ya ku ga yaba tambayi da tan amma in ya ku ga yaba tan qaribatan ba ba a wanke shi sai shi na kusa ashe kenan kaga in shi na hadiran ana wanke shi a amshe da ta yi in shi na ba'idan ana wanke shi a amshe da ta yi in ya fa kuka kari watan ba a wanke shi a amshe da ta sai in shi na nan sai ya dawo gida idan eh, abin da aka funa nan ga a tambaye shi me ka sani game da wani to in ya ce ga abin da sani to abin da amfanin watan cewa in shi na halarci in shi na halarci ka san sifatai ka halarci amma in ya yi tafiya mai nisa saboda lalura ta shaida to ana wanke shi gabanin shi taho an gane ko to sai mi zukiya za a taskiya ta illa fi lalura ta safari sai lalura ta tahiya ashe kenan kaga wanda ya kasance wasu muhairin alama ta alheri ta bayyana gare shi to in shina gida ba a taskiya ta sai in shina halarci in ya yi tahiya makusanciya sai in shina halarci in ya yi tahiya mai nisa ana wanke shi ko bai halarci to amma in ya kasance kuma ana wajen tahiya na ana wurin tahiya sai wani abu faru tsakanin fataki wasu wasu kan mu'amala da sun kai tsakanin su da junan su ko kan tijara ko kan raƙumin da an ka ɗauka haya ko kan mota da an ka ɗauka haya tsakanin wanda ɗauki mota haya da mai mota an ka samu saɓani an gane wannan to nan duk abin da wani ba da shaida in ya kasance wasu mahairin alama ta alheri ta bayyana gare shi kila an ka tsaya an ka tsaya kila mu ɗauka kila irin Kano na rikice faru tsakanin su sai abu kai ha kotu to da an ka zo shi alƙalin alƙalin kotu na Kano sai Hadiba shi gani eh, an ka ce kai wa kai wa ashe da ka akan cewa ka biya wani jinga motar da ka doka ta haya kaza shi ko ya ce ka bashi kuɗi ba kai ko ka ce ka bashi kuɗi wa ashe da ka sai ce da wayan da wani ga su ashe da ta sai alƙalin shi ribe su da kyau in ya wani su dan wuce ruci na bai yarda <laughs> in ya gane su sura mai kyau to sai shi karbi shaidar su kaga wani hairin kazahara to bisa ga lalura ta tahiya nan ba sai a tazkiya ba da yanka ce a tazkiya su san su Kano kaga ba wanda san su Kano ko don haka nan ana karɓar shaidar su ba su da yan ba wa man bi akasin haluhu wa man wannan da kasance shi kuma haluhu hali ne bi akasin sun koya wannan wanda kasance kenan wasu musharrin qazhara lahu ko shi akasu ko wa man bi akasin haluhu falaginan shi kan babu wadatuwa a an yi zake daga atiskiya tai ba makwasa atiskiya tai an kana hadiran aw ga'iban hadaran wasa faran ko wurin ya sai in taskiya tai in kaddi ba gane shi dan wuce wuce yace shi ashedu wa ashedu kacce da wani da wani ga su kaddi ba ku wannan su bai da alama alheri babu sifa ta kware gare shi to nan sai ka taskiya sannan ka yanke hukunci sai ka taskiya su an samu adalci su haƙiƙa wadace adalai na sannan ka yanke hukunci amma in ba haka nan ba hukunci wanda aka san haluhu falaginan an an yi zaki zai Allah na alana bi halati ba shi ku wanda ya kasance watan zahiru sharrina ya bayyana da ayyuka ne na banna mazananci na shine zan ta bayyane ko caca ko liwaɗi ko shangiya ko abin da ya kama da haka nan duk ayyukan da suka yi na banna bai rihewa shine abin ne gihini wallazi qa'a alana ya halati jurhi walaysa tuqbalu lahu shahadatun shi kan ba a karba shaida tai ko da ko wani ya ce wani adalina. na in ka ce adali na hali ne ya karyata ka giyar da shi ka sha ta karyata ka shatar da shi kai ta karyata ka ko to shikenan kaga in ka diba zai qa'a alana bi halatul jurhi wanda ya kasance ya bayyana da hali na laihi kwallaisa tuqbulu shahadatun ba a karɓa shaida yi wala yu'adalu sannan kuma tamba adalta shi ko ka ce adali na jama'a ba za su yarda shari'a ba ta yarda saboda in ka ce adali na to ana samun adali mai shan giya ko adali mai caca ko adali mai zina ko adali mai luwaɗi ko adali mai kaza mai kaza mai kaza ababen da ya kasance har wana za a samu adali haka ba za a samu ba don haka ashe ko ka ce adali na ka ce wani adali na shari'a ba ta yarda mi ka sa ba ta yarda hali ne ya karyata ka to kaga yan kaddiba kenan cikin shaidu muna cikin bangare na nawa na uku ko to sai mi to sai akwai wanda ya kasance ma zahara alaihi wazmu haidin wala wal musharrin shi aka ce majhulul hali majhulul hali kenan ma'rufal aini an san aini ne amma an jahilci hali ne babu alama khairi babu alama sharri gare shi to shi na cewa man wa in yakun majhul halin in ya kasance ku wanda an ka jahilci hali ne zukiya shi kan za a taskiya tai sai an yi taskiya tai in an ka taskiya tai dada alheri ya bayyana yi aiki da alheri in kuma an kai taskiya ta shari ya bayyana aiki da shari in aka zo wajen taskiya ta tunda nan an diba babu wasu muhairin babu wasu musharrin ya zama sturi kenan ko ya zama jahulul hali to irin wannan idan za a taskiya ta yi za a tambaye ku me kun ka sani game da wani in kun ka ce lalle hakika waya na kwarena to za a dauke na kwarena to sai ya kasance da aka kira shi ba a gane wasu muhairin ba ba a gane wasu musharrin gare shi ba kuma aka kira shi ba da shaida ai shi na ba da shaida gabanin a taskiya ta yi to da ba da shaida gabanin a taskiya ta yi wa shubhatan tujibu fi maddu'iya shaida ga da ya basuwa qabla an yuzakkahu gabanin a taskiya ta yi to a shahadatu tujibu shubhatan tana sanya shubha rikici na ainihin tana sanya shubha wani rikici mai nuna musu musun gaske wanda ba da shaida yi ne wanda ba da shaida saboda shi wannan za ta sanya shuha wa tamfin mudda a fi ga abin da ake jayayya a na mutanazi'u in alal misali ce lallai gida na zaidu na ba na aurur bane an ka ce don me yace saboda hujja kaza saboda hujja kaza saboda hujja kaza amma kuma gashi ma zahara alaihi wasu muhairin wala wal musharrin an gane ko to da gade ba su gabanin taskiya tai to jibu tana waje tana sababantar da shubhatan shubha fil mudda afihi ga abin ga da aka da'awa kai wanda ake jayayya don haka ce wa shubhatan a tujibu fi maddu'iya ita wannan shaida tujibu tana sanya shubhatan rikici watan shubha milkin kenan akwai alama ta lalle haƙiƙa wani shi mallaki abin ga fi maddu'iya ga abin ga da aka ƙara wa mutlaqan ma'arufu ainin uddila wal akasu hadirin wa in gaba fala wa mutlaqan sake ma'arufu ainin wanda an ka san aini ne udul ana adalta shi shina kusa ko bai kusa abinda mun ko bayani kenan can inda mun kai to ga bayanin nan mun cimma wa mutlaqan ma'ruf ainin udula wanda kowa ya san halaye ne udula mutlaqan shina halarci ko bai halarci saboda mai alkali ya san hali ne mutanen gari sun san halaye ne in an ka cewa a da ka sai ka cewa ni a shaida ta to cewa da kai wani a shaida ta in ya kasance alkali ya san halaye ne na kwarai mutanen gari sun san halaye na kwarai shikenan alkali sai shi amshe da wanda sai ce to jama'a me kun ka sani game da wani tare da ya san na kwarai na fa tun bai zo ba da shaida ba an gane sai a ce jama'a me kun ka sani game da wani dan ya ce wani a shaidu sai jama'a sun kace lalle hakika na kwarai na an ka samu mutum biyu sun kace adalina ko hedi goma to shikenan uddala mutlaqan an kana hadiran au ga'iban ya halarci kotu ko bai halarci kotu ba tunda dai shi alkali ya san ya san shi sannan mutanen gari kuma sun san shi kai maluma suka ce kai ko alkali ɗaya san halaye ne na kwarai mutanen gari ba su san halaye ne na kwarai ba an ka tambayi alkali an ka ce sai ɗaya ce wani a shaida ta to shi alkali ya san wannan na kwarai na to nan in an ka samu mutum biyu wanda ya kasance adalai na sun ka bada da shaida akan adalci ne ko da biyu ana yarda ba sai ya halarci kotu ba to shi na ce wa mutlaqan ma'rufu ainihin uddila wal su hadiran amma shi kan wanda aka san wannan hadiran wanda ya kasance ba ma'ruful ainina ba ko man zahara alaihi wal musharrin ki a hadiran wa in gaba in bai kusa fala ba za a yarda ba wa shahidun shi kuma shaidu ya za a adalta mutum ko ya za a soke shi zace wa shahidun shaidu adiluhu adalta shi bisnaini sai da adalai biyu mubarrizaini ga hakin ƙarshe kuma kowanne su adali na mubarrizi wa shahidun adiluhu bisnaini ai bi adalaini mubarrizaini kowanne su mubarrizina kazaka tajrihun hakan na ma wajen suka ko wajen suka sai da adali sai ainihin shi da nubu kuma wanda ya kasance adalai kuma kowane su adalai na warzi shi ka suka wanda ya kasance shaidu ne to amma wasu maluma sun ce a'a wajen suka ana da da suka ta mutum guda ba sai da adalai na barzai ne ba ko mutum guda cewa ne ba na kwarai na ba ana yarda in dai ba a samu mutum biyu sun ka wanke shi ba ba a samu ta'arudi ba dan magana akan ta'arudi shi ko shi na tahi an gane wannan ko ashe kenan kaga shi wake wake cewa wani adalina. sai shaidu biyu adalai mu bari mubarrizaini mimman tardawna min shuhada'i kuma wani su shi faɗi cewa lallai haƙiƙa wani adalun riddan wa man yuzakki falyaqul adalun riddan wa adhun yujudu an yub'adha sayati hukumu. sani wal fahasu bincike min tilqa'i qadin tajah alqali kuni ana wadatuwa bi wahidin da mutum guda fil amrayni wajen adatawa ko wajen suka ma'antari wal fahasu min tilqa'i qadin amma shi alƙali mai taskiya ta sirri to shi wannan sun ce min babil ihbarina watan idan ka zo ka ba da shaida gaban alƙali alƙali na samun mutane wanda sance na kirki na ce me kun ka sani game da wani da wani da wani sun zo sun ba da shaida ta sun ce ni kwarai na me kun ka sani game da haka nan kaga ashe wai in ka diba ba hali ne aka tambaya ba hali ne da halin shaidannu ce sun ka ba da shaida aka tambaya shin gaskiya na abin nan sun ka faɗi ne kwarai na koko ba gaskiya bane to alkali na wadatuwa da kaulin mutum guda ce lalle hakika wannan nan na kware na wa'anda sun ka ba da shaida akan zama na kware gaskiya haka nan na ko kuma lalle wannan nan ba na kware na ba wa'anda sun ka ce ba na kware na ba lalle hakika haka nan na don haka wal fasu bincike min tilqa'i qadin ta jiha alkali qunni'a ana wadatuwa bi wahidin na mutum guda fil amrayni wajen suka ko adatawa ma'an tare